no court martial for any general of the Nigerian army at the moment. And I can assure Nigerians that there is nothing like that at the moment. Babu wani janar na soja da aka gurfanar gaban kotun soja a halin yanzu, kuma ina tabbatarwa 'yan Najeriya cewa babu ma wani abu mai kama da hakan a yanzu. Kakakin rundunar sojin Najeriya Brigadier Chris Olokolade ke musanta labarin cewa an damƙe wasu janarorin soja da ke tallafa ko sayarwa 'yan Boko Haram makamai da gurfanar da su gaban kotun soja. appeal to Nigerians that rumor, not true. Yana bukatar 'yan Najeriya su yi watsi da wannan labarin. Ba gaskiya ba ne cewa an gurfanar da wani janar a kotun soja. Kai, rundunar sojan Najeriya ma tana da mutunci a ciki da wajen Najeriya. Kuma muna da haƙƙin kare wannan martaba, in ji Olukolade, wanda ya gode wa 'yan Najeriya da irin goyon bayan da ya ce suna bawa rundunar sojan Shi ma a ganawa kan lamuran tsaro da ake yi mako-mako, shugaban hukumar wayar da kan jama'a Mike Omeri bai taɓa wannan magana ta hukunta sojojin ba. maimakon hakan ma ya mai da hankali ne kan cewa hukumar agajin gaggawa ta kai abinci ga yankunan da ke cikin barazanar tsaro hakanan ya ba da tabbacin za a kwato 'yan matan chibok lami lafiya wasu bayanan in ji omeri ba za a iya faɗa wa al'umma ba sai dai za a ci gaba da yin bayanai lokacin da al'amuran suke ci gaba da faruwa a gefe guda manja hamza al-mustapha ya ce yana da kwarin gwiwar za a cimma nasarar dawo da zaman lafiya a yankin arewa maso gabas amma mu abin da muka sani shine yin duk abin da ya kamata a kawo maslaha a dakatar da wannan abin darajar wannan yanki na ƙasa ko kuma na arewa ya koma yadda yake a da zaman lafiya na gaya maka zaman lafiya zai dawo bi iznillah Gwamnatin Najeriya dai ta ce tana aiki kafaɗa da kafaɗa da jami'an tsaron ƙetare wajen musayar bayanai don magance fitinar. Sai dai tsohon jami'in tsaro Dr. Abe Nazar ba shi da ƙwarin gwiwa. Sojojin Najeriya ba inda ba za su iya zuwa su yaƙi ba su yi nasara. Matsawar ka ba su kyakkyawan horo kuma ka ba su makamai irin wanda ya kamata su yi amfani da shi. Kuma ka ba su dama su je su yi su bi duk wata doka da kuma eh, halacci na yaƙi da sauransu su yi za su iya yi su cimma burin wannan abu. Amma idan kana karatun abin da ke faruwa da kuma nazari da kuma jin maganganu wanda ba kafar gwamnati ba na abin da 'yan sojojin na namu suke ciki to lalle za ka san cewa akwai wata a ƙasa muna nan muna fatan cewa abubuwan duk da suke faruwa wannan ya zama sanadi ya duk ko duk su komai ya zo a ji menene me yake faruwa wanda mutane ba su sani ba wannan fitinar dai da ta fito fili a 2009 ta yi sanadiyar mutuwar mutum biyu a alƙaluman shugaba Jonathan Nasiru da El Hikaya murar Amurka daga Abuja